Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare. Baba Yakubu makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Litinin 8 ga watan Fabrairun shekarar 2021. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar 'yan takara da za su fafata a ranar 21 ga wannan watan Fabrairu sun fantsama zuwa sassan kasar domin gudanar da yakin neman zaɓe. kamar kowace ranar litinin yau ma sani shu'aibu malumfashi na tafi da rahoto na musamman akan gudunmuwa da kungiyoyin sa kai da malaman addini ke yi ga kokarin dakile ayyukan 'yan ta'adda a arewacin najeriya sannan kuma muna tafi da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya An gudanar da shahararren zanga-zangar adawa da mulkin soja na Myanmar a rana ta uku a jere yau Litinin. Mako guda bayan da sojoji suka tsare Aung San Suu Kyi da sauran shugabannin zababbiyar gwamnatin farar hula. dubbar dubbatar mutane sun toshe titunan manyan biranen Myanmar da yawa ciki har da Naypyidaw babban birnin kasar da kuma babban birnin kasuwanci na Yangon suna rike da alamun cewa a cece Myanmar muna son jamhurkadiyya da kuma hotunan sunki. 'Yan sanda sun yi amfani da mesar ruwa don tarwatsa masu zanga-zanga a Near Pretoria. Zanga-zangar ta shiga wani sabon salo yau Litinin, yayin da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan jirgin ƙasa da malamai da ma ma'aikata a wasu sassan suka fara yajin aiki a duk faɗin ƙasar. An sake dawo da hanyar sadarwar intanet a jiya Lahadi kwana guda bayan katse shi. wanda hakan ya bai wa 'yan ƙasar damar yaya ta zanga-zangar kai tsaye tare da sanya bidiyo a shafukan sada zumunta na zanga-zanga daban-daban da ke gudana a faɗin Myanmar. Shugaban Haiti juvenal Moise ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar Lahadi cewa ni ba mai kama karya ba ne sa'o'in bayan sanar da cewa 'yan sanda sun daƙile yankurin juyin mulki sun kuma kama sama da mutane ashirin 'Yan Haiti sun waye gari ranar Lahadi da bindigogi a wasu yankunan da ke kusa da fadar mulki ta ƙasa. Kuma wakilin muryar Amurka na sashen Corel sun ga 'yan sanda da dama a wurin. Da rana shugaban ya ba mutanen ƙasar mamaki inda ya bada jawabi kai tsaye ta Facebook daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Port-au-Prince don sanar da yunkurin juyin mulki da bai ci nasara ba da kuma kame-kame da aka yi. kafin ya tashi zuwa garin jacksmel da ke gabar teku don buɗe bukukunan wasannin raye-raye da kaɗe-kaɗe shugaban ƙasar ya bayyana cewa prime minister zai ba da ƙarin bayani ya tafi ne tare da matarsa uwar gidan shugaban ƙasa Martini morris Moise ya ce zai ƙara shekara guda bisa ragar mulki saboda an ratsar da shi ne a shekarar 2017 na wa'adin shekaru biyar amma jam'iyyar adawa ta kasar ta ce ya kamata wa'adin shugaban kasar ya kare ranar lahadi bakwai ga watan fabrairu ranar da kundin tsarin mulki ya tanada lokacin da aka ratsa da shugabannin kasa mois bai gudanar da zaɓe a shekarar 2020 ba saboda cutar coronavirus da kuma yanayin rashin tsaro. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kaɓa wa ƙasar Iran ba har sai harin din ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium dinta kamar da aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wanda aka yi don hana ta haɗa makaman na kare dangi. Biden ya ce Amurka na da burin ta koma kan teburin tattaunawa akan makaman nukiliya da Iran. wadda tsohon shugaban kasar donald trump ya yi watsi da shi ya fitar da amurka amma da aka tambaye shi kai tsaye yayin wata hira da gidan talabijin na cbs da ya yi shi a jiya lahadi ko amurka za ta ɗage takunkumin don mai da iran kan teburin tattaunawa sai biden ya ce a'a ita dai wannan yarjejeniya ta ba iran ɗin damar bunƙasa ayyukan sarrafa uranium da kashi uku da digo shida amma a tsakiyar shekarar 2019 kasar ta koma bunƙasa shi da kashi 4.5 sannan a watan da ya gabata ta koma kashi 20 wanda hakan wani mataki ne da ta cimma tun kafin ta shiga yarjejeniyar yayin wata hira da aka yi da shi ta kafar talabijin ayatollah ali khamenei ya ce idan amurka tana so iran ta koma kan alkawarin da ta yi dole sai ta dage duk takunkuman da ke aiki jami'an tsaron ƙasar somaliya goma sha biyu ne aka kashe wasu biyu kuma suka raunata a jiya lahadi biyo bayan fashewar wani abu a gefen titi a tsakiyar jihar galmudog a jihar a cewar mahukanta harin an kai shi ne a kusa da ƙauyen eldere mai nisan kilomita 28 yamma da birnin zusumarab a lokacin da jami'an tsaro suka fita wani aiki a cewar jami'an Shi dai birnin da rab na tazarar kilomita 510 yamma da Mogadishu babban birnin kasar ta Somalia. Babban jami'in tattara bayanan sirri a garin na da rab Manjo Abdulrashid Abdulnur Oje na ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a cewar ministan yada labarai Ahmed Shire Falagle wanda ya tabbatar da murya Amurka aikuwar harin. A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar 'yan takarar da za su fafata a ranar 21 ga wannan watan Fabrairu sun fatsama zuwa sassan kasar domin neman yardan talakawa a yayin da bazon Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya ya kaddamar da yakin neman zaɓensa a jiya Lahadi a birnin Yamai. Shi kuwa ɗan takarar jam'iyyun hamayya Muhammad Usman ya gudanar da gangaminsa na farko a garin Tilibiri. wakilin muryar amurka daga birnin yamai suleiman mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani irin yadda magoya bayan jam'iyyun kawancen coalition bazum 2021 suka cashe a jiya lahadi kenan a nan yamai a yayin gangamin kaddamar da yakin zaben dan takarar jam'iyyar pnds mai mulki bazum mohammed Nous avons un rapport de force très favorable avec une majorité de 129 députés sur les 166. Mohamed ya ce sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki ya yi nuni da cewa jam'iyyar PNDS da ƙawayenta na da rinjaye a sabuwar majalisar dokoki domin muna da kujeru 129 daga cikin kujerun wakilci 166 idan aka yi la'akari da haka ba zai zama laifi ba idan muka ce za mu lashe wannan fafatawa abin nufi zaben 21 ga watan fabrairu a gare mu tamkar cika sunna ne to amma kuma irin wannan tunani kuskure ne babba kada mu sa a kanmu cewa ranar 21 ga wata muke jira don samun mulki bagas to kusan da cewa zaben nan zai wuya kamar kowane zaɓe da aka saba gani saboda haka ya zama wajibi mu tashi tsaye mu tsara kanmu mu yi aiki da hankali da basirar da muke da ita mu kuma dage haikan ba gajiyawa abokan fafatawar mutuntuni sun shirya domin sun fahimci cewa akwai aiki jawur a gabansu sabili kenan nake kira ga magoya bayanmu su jajirce su yi aiki tukuru ba gajiyawa don ganin mun yi galaba a wannan zaɓe dans ce combat forcément rude a nasa bangare dan takarar jam'iyyar rdr canji muhammad usman ya kaddamar da yakin zabensa a jiya lahadi a garin tilaberi inda magoya bayan kawancen kafin 21 suka gudanar da gangami a nasa jawabin muhammad usman na cewa yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yankin tilaberi ne ya sa na yanke shawarar kaddamar da yakin zaɓe a nan a bayyana take gazawar hukumomi a fannin tsaro a 'yan shekarun nan ta jefa al'ummomin jihohin tilaberi da na difa da na tawa cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin baiwa jami'an tsaro kayan aikin da suka dace wajen yakar 'yan bindigar da suka addabi jama'a lamarin da a ɗaya bangare ke jefa dakarun tsaro da fararen hula cikin halin rashin wata kariya daga barazanar irin waɗannan 'yan takife da ke kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa a waɗannan yankuna inda ake ta fuskantar asa nasarar ɗumbin rayukan bayan Allah. A yau Litinin ɗan takarar PNDS Bazum Muhammad ya bakunci jihar Delaberi yayin da ajandar Muhammad Usman na RDR canji ke nunin ɗan takarar zai ziyarci jihohin Zandar da Maraɗi daga ranar 8 zuwa sha hudu ga watan Fabrairu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barba. yanzu kuma sai rahoto na musamman akan gudunmuwa da kungiyoyin sa kai da malaman addini ke yi ga kokarin dakila ayyukan ta'addanci a arewacin najeriya da mahukunta ke yi wanda sani sha'ibu malumfashi ne ya haɗa mana A ƙoƙarin da mahukuntan Najeriya suke yi na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da satar mutane don neman kuɗin fansa, yanzu wasu malaman addinai tare da ƙungiyoyi na sa kai sun fara ba da nasu gudunmuwar don haƙata cin maruwa. Sahun farko shine ayarin babban malamin addinin musuluncin nan Sheikh Ahmed Abubakar Gumi, wanda ya haɗa da ɓangaren malamai na ɗarika. ya zuwa yanzu sun ziyarci mahara a dazuzzukan jihar kaduna suka bulla kuma jihar zamfara nan ma suka shiga kungurman dawa inda suka gana da mahara suka yi masa nasiha shin me ya sanya malam tunanin shiga wannan gagarumin aiki mai cike da hatsari to daga cikin irin da 'yan sanda ke kamawa mun lura da wani abu cewa ba su da ilimi na addini da kuma ilimi na zamani to kaga wanda yake irin wannan hali ne wasu abubuwa ma ba za ka mamaki ba sai muka ce to ya zama na wajibi mu shiga cikin su mu ji korafin su sannan kuma mu neman musu mafita daga cikin wannan halin da aka shiga al'umma gaba daya yaya eh. kake ganin falalar wannan tafiya taka yaya su kuma waɗanda suke wannan aiki na ta'addanci dinnan da satan mutane suke kallon al'amarin wato yadda muka same su abun mamaki dukkan su a shirye suke su ajiye wannan mugun aiki su ajiye makamai a shirye suke amma suna da sharuɗai wannan kuma sharuɗai ya danganta daga hukumomi eh, sharuɗansu na ɗaya cewa ai su in ma in sun shigo akwai 'yan sa kai 'yan manga da suke kashe su ba su iya zuwa kasuwa ba su iya shiga al'umma kuma ana kama su sun ce yanzu dan batullaci da an shi kan mashin sabo ko wata mota yanzu na za a kama shi a ce kidnapper ne kaga kenan ana musu bambancin kabilanci da bambancin kuma yanayi to wannan ya sa suka ɗauki wannan mataki amma sun ce su inda za a yi musu adalci a kare musu haƙƙinsu su a shirye suke su ake wannan abun su su ma suna son makarantu suna son su yi karatu suna son su ma su shiga kasuwanni a shi kun kenan ya kamata yanzu mu yi ma kanmu faɗa mu da muke cikin gari mu bar kashe wayannan bayan Allah kuma ganin cewa duk wani wanda ya fito a bafulata ne a kewaye dan ta'adda ne. To yaya mahukunta ke kallon al'amarin misali ba sani ba ko ka tuntuɓi ɗaya daga cikin gononin jihohin da ka ziyarta yanzu. eh daman shi na zamfara da jin abin da muka fara a kaduna ya yi kwaɗayi domin shi ma ya yi wannan hanyar neman kusantar su da sulhu da su so da yawa sun yi cikin abubuwan da gani ce to tun da mun fara ta hanyar addini a gayyace ni nima in shiga in bada na gudunmuwa kuma da na zo na ga lalle sun riga sun yi mafi yawan aikin kuma ya kara tabbatar min cewa shawo kan wayannan mutane fa ba aikin malamai bane kawai a cikin daji a'a sai hukuma ta sa hannu su kuma jama'an kasa su ma sai sun sa hannu wato dukkan mu sai mun haɗu mun dunkule mun ga cewa mun samu fita ga wannan abu wani ɗaya bangare ba zai iya ba hukuma ita kadai ba za ta iya ba haka kuma malamai ba za su iya ba su kaɗai sai da hukuma sai da mutanen gari su ma sun ba da haɗin kai eh, a dawo dukkan da gida. A irin wannan tafiya da sukan yi suna yin wa'azi ne tare da nasiha. Kana kuma su ba su damar jin ta bakinsu abin da ya jefa su ga wannan abu da kuma yadda za a kawo ƙarshen sa. kwamandan ɗaya daga cikin dabar da suka ziyarta a cikin jihar zamfara a wani wuri mai surƙaƙiya cikin dawa ya yi masu bayani kamar haka adalci masu ci gaba da doka a najeriya wanda za a cewa tabbat a haramta shi najeriya in kuma akwai shi ta a faɗa mu amma mu yin rayuwa bin mu ne an kai tunda mun kaga alakala ana ba ba abin mu mutai kasa ana ba a bari mu mutai kasa amma an kai mun na iya kare kan mu amma ka kai Allah kai mu a tunanin mu kai nan gaba mu da za ma'aikaci zai bari mu yanzu ana makamai da kuke gari gari kuna ɗaukar mu ƙananan sakar ai ba ku san mu muke so su ba muna ya kai to kasashen da muke so su nan mayakan su zaka su dafa mana sai suka dafa mana an na duniya kalla ana tunanin karamin matsala ta da kai ta mamaye dinga kowa mai zato eh? mun sha alƙawari da su sun ki cika to an gefe guda ƙungiya ce ta sa kai wanda sukan nemi mahara da su tuba su ajiye makamansu don a lafiya waɗanda kuma suka bijire suka kememe da wannan tayi na sulhu da aji makamai to suka nemi bayanai na sirrin da za ta kai ga kame irin waɗannan mahara don a gabatar da su ga hukuma yanzu kan ba gani gaban hukuma ba har yanzu aka shi kungiya tana zargin ka kayakin nafin daban-daban daban ya kai sau biyu ko sau uku ko ma sau hudu ba mu sani ba amma da fashi da makami ma wanda ka yi. Oh, ni ban sani wannan magana ba. Ka faɗi gaskiya ko muka shiga wani yanayi. to yau zan faɗi abin da ban sani ba ne to kenan kana nufin baka aikata ba o ni ban sani ba na ina ne yo ina da ka faɗi ni fa mai gari ne mhm. sannan za ka kara jama'a nan a kewaye ni to kai din ya waye eh, ni dan kungiya ne ni kuma na ne ku ne wannan kungiya da nake ji eh mu ne to ai kai da dai hai mu koma gefe ina son mu yi magana da kai ba wani magana za mu yi mu koma gefe ni da kai mu yi ta a nan a cikin duhu ka dai hakuri zan kai daɗi mu koma gefe. ai ka soma da gardama kana cin ni waye. ka ta yi taimaka min da mu koma gefe akwai maganan da za mu yi da to me yasa ba ka faɗa a nan ba. gaskiyar magana ran kai daɗi na fi son ni da kai. da ka fito min gaskiya ka ce ka yi abu kaza in yi hakuri sai baka shawari amma tun da ka ce kai ba kai ba ba ka faɗi abin da baka sani ba to mu ma ba mu yadda da kai ba. abinda kuke zargi na dai wasu ɗinkan dai lalle kuskure ya sa na aikata amma wasu ɗinkan kawai sai dai in za'ida ko ya bi kaina muna son ka gaya mana abin da ka aikata in yayi kama da bulala mu ka bulala mutum in bai kama da mu baka sarkin garin ku mai gunduma kai mu tafi abun to kuskure da an aikata don mun yi kinnafi wanda na tura yara sun yi sau daya fashi kuma na tura yara sau uku to kai dade tabbas da na ji kungiyan ku dai abin ya girgiza ni amma dama ina so in zo in tuba to ka dai min hakuri dai ka min afuwa daga yaushe ne ka yi tunanin tuban ba zai wuce dai daga zuwan ka nan ba gaskiya zan faɗi in ganin ka yara zana ne amma dai na ji kunan kungiyan ka faɗi gaskiya ba sau uku kai kai kinnar fashi da makami Allah sau uku ka ji tsoron Allah sau uku ne a cikin baji da makami da kai ka kashe wani ka faɗi gaskiya tsakanin ka da ito eh yara nake turawa na ce in mutum ya yi gardama da za a kama ku gara ku kisa to gashi kai mai gari ne kaje ka yi ta'adi na kisa da fashe ni kan yanzu kuma afuwa bar ka kai ta na ne zan gyara hali duk wanda ya haɗu da kukan dole ya canja aiko sai yau ka soma jinmu ne na daɗe ina jin ku amma baka canza ba sai yau da ka eh shiga hannun mu tukun da ka ce bari ka canza eh to shi kure kan an kai daɗewa ai ba ya yi kai baka dauka za mu iya daukan kafa dan gaba ko a gaskiyar magana ban tuna haka ba an kai dade kai mi rai kai hakuri ka faɗa mun gaskiya tsakaninka da wanda yi ka tun da ka soma wannan ta'adi mutum nawa ka kashe ran kai daɗi na so da mu koma gefe a san yadda za a yi a gera maganan nan amma gaskiya dai mutane dai kan an yi ta'adi da yawa don ba zan ma iya tantance maka adadin su ba don dai an yi kure gaskiya amma ba za a shaki in Allah ya yarda za a gyara kenan fa na gane kai baka tafiya amma akan hada baki da kai ne ka sa a yi eh ko ko kana tafiya ba na jewa ina tura yara ku je su wannan kungiya naku ai zai gyara kasa ma gaba ɗaya balle mutum ɗaya ni kan da bangare na da ni da yara na duk za mu gyara na ce mu koma gefe kuɗi nake so in maka magana ka taimaka min zan baka miliyan biyu a ni ba na son kuɗi yanzu na za a same su nan ce ka kawo su kan kai daɗe yau akan raina ba sai in ba da ko miliyan goma ba kana da su ko ba su da a nema to ashe kana da kuɗi kake tadi ai kuskuren kenan su kuɗin mata tadin aka kamo su to ni ba na son kuɗin ka so nake kawai ka gaya mu yadda za ka yi ka bari mu yadda daga kan yau in Allah ya yarda na dai maka bayani ba za mu kara kuma zan tara yara na duk wannan abu na watar Babban abin bukata a nan shine addu'a ga Allah wata Ala don agazawa Najeriya ta kawo ƙarshen wannan aika-aikan da yake neman gagarar kundila. Sani Shabi Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida Malam Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai mu saurari wannan waƙar. Mutuwa na da zafi alaikum maza ga mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗi ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo yi sallah domin ni na tafi tun dama aina adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa ta mistura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidaita zafu kafada da kafada ban tausayi wayo inda ina da muriya ga rayuwa ka in ce sallan ga kabari gem a ajali bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi yi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watse ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka na dace sai in ce mai rabi allah in ban dace ba in ce mai wasaf ne ka amma ne ga mutane babba da yaro tsoho tsohuwa an tafi alhaji kana da arziki ka tafi tallaka babu arziki ka tafi mai kano ya tafi bai dawo ba shetofik ya tafi ba mu ci komai ba to annabi ma ya tafi bai dawo ba ashe duk wanda ya tafi ba ya dawowa ya ishi jama'an duniya kulawa da cewa duniya wata ranta gare girman kai da hasada baya da kyau mu yafe ma juna mu so juna shi ya fi kyau ku mai da hankali da nasihan da nike baku na za yaron zamani ni ne naku yan taurin kulli sun yi shiru awa ba yi su ba ina fir'auna ina hamana ina karuna ina abuja jahali ina abi to madalla Allah ji kan magabata yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hankali ya so makarkata a kan koma bayan da kungiyar kwallon kafar liverpool ta ingila take fuskanta bayan mummunan kashin da manchester city ta bata a jiya lahadi da ci hudu da daya a wasan premier liverpool da yanzu haka ke rike da kofin gasar ta premier ta daɗe da sauka daga saman teburin gasar lamarin da ya samu nazarta ke ganin cewa bar mazancin kare kambinta da wuya ma kungiyar ta iya karkare kakar wasanni ta bana a cikin kungiyoyi hudu na sama da za su sami gurbi a gasar zakarun turai Umar Faruk Bokoyom dan jarida ne da kuma ke bibiyar gasar ta Premier. Idan aka yi la'akari da yadda suka ci karansu babu babbaka a gasar wasanni ta shekarar ta gabata dalilin wannan defender nasu da ake ce ma Bandai. So wannan injuri ma'ana ciwon da ya ji a kafa shi na kusan tsawon shekara to yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo musu na kasu saboda su Liverpool dama ba kwallon su duka yan atari ne a baya. Atari a baya a yi doguwar kwallo da ake ce ma long ball wanda yanzu mun ga cewa yan bayan duka duka ƙananan yara ne to duk wanda ya dage lalle ilahi ko za ka ga kwallon da za ka ci Liverpool tana da yawa idan ka lakari da kwallon da suka buga je da Man City. An so fafata babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana yau Litinin a birnin Melbourne. inda zakaran gasar a bangaren maza novak yokovic ya soma da nasara a fafutukar kare kambinsa yokovic dan kasar sabiya da yanzu haka shine mutum na farko a duniyar tennis ya doke dan kasar faransa jeremy chadi da turmi uku a jere manyan zaratan 'yan wasa ma kamar na uku a duniya dominic tim da ɗan ƙasar jamus kuma na shida a duniya alexander zverev da kuma nick kyrgios ɗan ƙasar australia duk sun sami nasara a wasannin su na zagayen farko na gasar to sai dai ɗan ƙasar faransa gael monfils wanda shine ɗan wasa na goma a duniya ya sha mamakin gaske da har ya fitar da kwalla sakamakon shan kashi a hannun matashi ɗan shekaru 21 emiru rusubori ɗan ƙasar finland a bangaren mata ma 'yar kasar amurka serena williams da mace ta biyu a duniyar tennis simone halep da mata uku naomi osaka duk sun sami nasara a wasanninsu na farko na gasar to sai dai a nan ma mace ta farko a duniyar tennis angelique kaba wadda kuma ke rike da kambin ta yi wa jarod bayan shan kashi a wasanta na farko na gasar lamarin da ta ta'allaka da zaman kulle da ta yi na cutar coronavirus wani rahoton binciken masana ya bayyana cewa za a fuskanci matsalar gurbatar yanayi da iska da kan iya shafuwar 'yan wasa a gasar wasannin motsa jiki na hunturu da aka tsara gudanarwa baɗi a birnin beijing na ƙasar china binciken ya nuna cewa za a sami gurbatar iska wanda zai iya haifar da barazana da hatsari ga 'yan wasa a tsawon kwanaki goma sha biyar a daidai lokacin da ake gudanar da wasannin a cewar dr madeleine o wata karamar farfesa a jami'ar jihar new york ta amurka wacce tana ɗaya daga cikin masana da suka gudanar da binciken tun da farko da ya babban kwamitin shirya gasar ya bijiro da yiwuwar samun haka sa'ad da yake nazarin bukatar beijing na karbar bakuncin gasar a yanzu kuma ya ce yana nan yana aiki da hukumomin kasar domin magance matsalar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To a gaida Murtala Faruk Sanyin na da labaran wasanni. Yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya. An gudanar da shahararren zanga-zangar adawa da mulkin soja na Myanmar a rana ta uku a jere yau Litinin mako guda bayan da sojoji suka tsare Aung San Suu Kyi da sauran shugabannin zababbiyar gwamnatin farar hula. Dubbat-dubbatar mutane sun toshe titunan manyan biranen Myanmar da yawa ciki har da Naypyidaw babban birnin kasar da kuma babban birnin kasuwanci na Yangon suna rike da alamun cewa a cikin Myanmar muna son demokradiyya da kuma hotunan sunki. 'Yan sanda sun yi amfani da mesar ruwa don tarwatsa masu zanga-zanga a Naypyidaw Shugaban Haiti Jovenel Moise ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar Lahadi cewa ni ba mai kama karya ba ne. Sa'o'in bayan sanar da cewa 'yan sanda sun daƙile yankurin juyin mulki sun kuma kama sama da mutane ashirin. 'Yan Haiti sun waye gari ranar Lahadi da bindigogi a wasu yankunan da ke kusa da fadar mulki ta ƙasa. Kuma wakilin murya Amurka na sashen Corel sun ga 'yan sanda da dama a wurin Da rana shugaban ya ba mutanen kasar mamaki inda ya ba da jawabi kai tsaye ta Facebook daga filin jirgin saman kasa da kasa da ke port of prince don sanar da yunkurin juyin mulki da bai ci nasara ba da kuma kame-kame da aka yi. To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe shida da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ma mu na wannan garin. Baba ya Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.